A rike da sani ita masara irin shuka ce mai bukatar ruwa sosai da taki. Kenan a nau'i shuka ce mai taimakawa sosai ga zazafar yanayi. Idan ana da iruruwan dawa da suka fi daidaito ga karkarunmu da ba su bukatar ruwa sosai da taki, to anan muna da wahala ta haɓakawar. Wannan irin manoma na iya samun shi? Wannan iruruwa manoma na iya samun su. lale manoma da na sani ba sa shakkun sayan ruwan nan don sun san da wani zubin jari ne da za su maido to abinda ke da matsala wani bin suna da jahilci sanin da akwai wa'annan ɗaruruwan a nan ne gwamnati ya kamata ya kama sosai domin haɓaka aikin da muke yi a kai saboda an kana cikin wani furojen ba za ka iya kasancewa ba a dukkan karkaru dole sai dai ka samu karkaru da za ka dosa wannan karkarun da za ka dosa kuma su sun san da kimiyyar mai kyau ce to amma yaya yanzu za mu haɓakarwar shine babbar matsala Bayan an shifka irin, amfanin da aka samu shi ma ana iya shifka shi hallo ko kuwa dole ne kowace shekara sai manomi ya sake sayan wani sabon iri. Manoma ba tilas bane kowace shekara su sayi iri. An manomin kansa ya san da zai iya sarrafa iri nashi na kansa. Don ko sarrafa iri ba aiki bane na dan shi. mu suna cikin budadar mallaka. Dubara bai wuce kawai ka samu wani iri ka gama da irin naka don ka haɗa. Wannan shine dan mu haɗin. Ta yaya za a iya daidaita daidaita noma da wannan sauyin yanayi? Nu, Mu a Afirka, iruruwan gida na tushe a Afirka ba sa da matsala domin suna da juriyar tsananin zahi, misali alkama da sauransu da ke cikin karkaru masu wannan aunin suke fuskantar wannan wahalar. Da zaran tamfeta ta hau ana ganin wahalar. Wannan fuskar ce ta faru a Turai shekarar bana. Mu ba nau'in zahin bane ke ba da matsalar, amma garwayan wannan tsananin zahin da wasu fuskoki na yanayi kamar kasancewar samun ruwa kenan idan ana da isasshen ruwa, iruruwan suna yana ba da sakamako yanda ya dace saboda ruwan yana karya tamfetar sai dai an ba samu zubar ruwan bane ake da matsala shi yasa muhimmiyar damuwar mu a wa'annan wurare da aka sa manufa a kansu don su nuna a lokacin da ake ruwa da hakan tamkar mun samu mafita ga matsalar mu kenan an ruwa yayi yawa wannan wata matsala ce daban irin zai nina lokacin damuna wannan ko wata matsala ce ta girbi da ajiya. Studio Banangu.